abin da nake so ina so in Allah ya kai mu lafiya ina zuwa mai sai kohon mata mu samu mota wudin saboda dan kifin na a dan samu dan maiko domin a je gida kin san an gaji yau abin da nake so mu samu kenan saboda kifin na wudin ya fi kyau tun san na kogi ne kin san kifi na cikin yashi ya fi kyau kwarai da gaske amma Allah ya sa dai tafiyar ta sauri wallahi tallahi Allah da yake mu ba mu dai ya samu dai a samu taratar shine kawai ya mun da ra'ayi abin da bai faru Allah da dai shi Mallan Mallan don Allah nan ne ina a ka ta kata ta an taso kana ta kwana tun yaushe har ma mun zo gwarzo gwarzo gwarzo nan mun saura ka dan gaske mu kwarai da gaske yanzu nan mun yi kusa kaya a gwarzo kwarai da gaske ga ma alamuna ai mun gwarzo kusan Kano an kwarai da gaske eh. Ga direba! Direba! To Allah a tsaya! Jama'a don Allah da annabi ku tsaya in ta da direban ga. Allah malam ga muna cikin Don Allah ka tsaya! Jama'a don Allah ya tsaya in ta da direban ga. Don eh? Allah ku magana jama'a saboda da ya ne mu uzuri ku dan shawara da. Waye ba da uzuri to kuma akwai da muke son mu shi. Ya wata direba. Wait, direba ka tsaya mana. To a tsaya. Direba ka tsaya mana. Tunda ya nemi uzuri. wani uzuri gare shi malam malam mu ma muna da uzuri akwai yadda zamu ci look at this man Allah ku bata mutane time ku tsaya dai ku tsaya dai ne mu uzurin su ai larura ce tun da ya tsaya ya tsaya yi amma dai kuma amma dai kuma zamu a ba ku tun da ya tsaya kuma ba dai ya uzuri ba kan mutum tsaya tsaya a ai ya tsaya mana to shikenan dan tsaya mana to uzuri garan kuma dole a yi min larura ta Allah sauka ka cika mu da jama'a saboda Allah da annabi kowa ya hito kowa ya fito magana garan wallahi wallahi magana garan kowa fito dai a ce za ka ce mu fito a fito mana a fito mu je mu ji abin da za ka mana da direba zan magana kowa hito fito da direba zan magana ko da za ka magana a shido kowa fito kowa kowa fito ha bawon wa nake ku tsaya nan bawon wa nake to duk samarin da kuka yi to ni ni zan baro gida na tun shekaran jiya wanda ina Kano to dole ne mutum yana da wani uzuri ya fada eh. ya da abin da ka fada to We have something to do in Kano Malam. Ko mi na kun Kano ba? shi Dole mutum ne tun Ina direba? Kai taho. Allah eh. a magana ta. Ka san dai in dai an bi tsakani da Allah jama'a. Ko faɗi saboda Allah ana goyo baya ne a ɗauko wanda ka sakwato eh a ce wai ban ga kusau ba ban ga huntuwa ba ban ga mulwashi ba ban ga talatan mahara ba don allah jama'a na roƙe ku ku tsaya nan ne ya mu koma in gano sannan mu da a ɗauke ku mutu a nan ku a tsaya a nan ya za a yi mata a tsaye da mu abinda eh? za a yi jama'a tun da ya nemi wani wuri kai ma tun da abin da jama'a haka ne ko kafa eh. ga irin waɗannan tunda haka ne har an riga an zo ma daga can muke eh. ko ba haka ne ba hakura tun da zamu iya baka labarin wannan garuruwa a motsi. yawwa me have to reach Kano before one ma'aikata ne mu sauri muke Alhaji ko me ka gani ba wai wai ce ba shi ma shi ma yana da larura amma kamata yayi a duba larurar da larura ba gaskiya ta jama'a ai jama'a cire kowa wai hankuri a tsaya nan in koma in gano mahara in gano sau in gano mayanci eh yanzu kai ban gano su ba ni dai wallahi ko ta amana ta tunda wannan ka ba ka kai madama ne a ce ka zo kai bacci a mota ba dole ne a abin da mala eh to me nan lura to an kawo a shiga mota ana bacci ne da Allah ko kuwa ne dole ne mutum ya fito da mutum Allah za mu tafi mu shiga mana da Allah ka san bacci barawo ne ni dauke mutum ba za ka bacci ko ka kai garin da za a sauke ka ba da yadda yake cin ɗaya mun wajen talatin da ba da yake haka yanzu ya bata wani lokaci tun da ɗaya ya mun ya a wannan ba mun kai mun gano da yanzu mun kai mun gano ko da Allah kuma ban da Kano layin ce da da da tuni ba mu daɗe ba kwarai da ya kun sosa a wallahi mota ce Kano duk mota ta shiga duk inda gana halle ka ko ina annabi in an kai gwarzo din a tsaya ina da alƙawalin da na ɗauko daga cantar mai garinmu. Mallan don Allah ba a tsayawa. dan Allah me kame da mu ne malam ni ne mai da ku illa tsaya in cika alƙawarin da kana da hankali akan ka ko kai mallan don Allah a'a gaskiya ne idan an je tun da alƙawari ne kowa sai mu ke da alƙawari ya kamata ya cika shi jama'a hana shi a ya da ba da kai gwarzo da ka kasa mota kasa nace kai ka kace mota kasa kai ka kace in mota kasa ya ta baka ko mota garzo ba kuma da mutane ma an kai wallahi ka ji ko Allah ya hukunta ba da malaka

ka san za ka dau alkawari ka tsaya gwarzo ba ka shiga motar gwarzon ba na ki shiga motar gwarzo na ki shiga motar la keep quiet malam you are disturbing us ni quiet ni a quiet ko jama'a wallahi mun zo Kano ina kara ta yace min quiet ba a tunda anan za ka sauka ba ni quiet i say keep quiet Bullshit. Allah kai shiru. Allah malam ka saurara. Akwai uzuri na. Wallahi ko ni uzurin ka dole. Ruwa ban da lura ma wannan wallahi ta ce mu je mu shiga flight muka zo muka shiga wannan zai ba to abin da za ku yi fa ya hakuri flight a yanzu ba ayin ta dan sai aka da Rosman mallan do Allah ku tsaya in cika alƙawari kun jiya nagode nagode eh kai wasting time din ai ba a irin wannan da mutum ko ba Allah da shi kadai shi kadai ya dame mu ya ya kadai da kike zuwa ya ya mai ruwa barka dai barka dai ah, wallahi daga sakkwato nake kudin shan ruwa an ka bani hanya eh. duk duka ruwan ga nawa suke duka eh kina bi tattina dai naira 100 na an ka bani naira 100 aka baka eh in ka ban min duk duka ruwan naira 100 na sai duka gaba daya eh ai ruwan ne ka baka ganin yanda a nan da yabo naira 100 mallan ha ina laifi na to na sai ma to ga ne ta dari to ba ni fashi in fara sha to sha sai ma ka shanye amma Allah saboda mutanen mutane suna ta jira eh? ka gama bane har yanzu har da muke da mutanen nan a yadu Allah eh, ta yi ka hada masu daga can tarmai garinmu an ka ba naira ɗari an ka ce in sha ruwa hanya to ga suna saye a yi hankuri daga nan zuwa kwana hudu na shayi sai mu wuce to bari kira su a shawarce su to kira su duk wanda bai yadda bai tafi kasa ni dai mota tun da na riga na biya dole in tafi cikin mota kuma sai baka hanyar ruwan nan a to ba ni ada su ba ina ruwanka Bolo, yanzu saboda Allah ashe ruwan nan ka sanya kai tasha dan ba ni so ne ma wallahi sai na shanye duk da buga amshi to Allah ka kasha da yawa ka kasha da yawa ni da yanka ce malama ka aje wa ka zo ka aje ma mota ni muna goya ma baya da Allah ina wannan shi ya to mu je asibiti yau ba ta zuwa mala ina walda mu a mota haka addu'a kai jama'a wa abu a alkawali gare kai Allah dan Allah dan mana wai wallahi kake mana fa shirme fa wani irin shirme to ba ka ka cika alƙawarin zo a yaruwa don Allah garin ku ba to ba ka sha ruwan ba gashi sha naira 100 an ka bani an ka sai ruwa hanya to ga suna sai na naira 100 ku dan nan zuwa kwana hudu ko biyar na shanye sai mu wuce sai ko kashe amma hudu ko biyar kai kai ka san abin da kake yi sai kashe ni ka san abin da kake yi to ba san abin da kai ba ne ka san ruwa ni ka cika alƙawari jama'a dan Allah ku daina daura mutumin nan gindi wannan wannan dogon ne daure ba ba Allah tudu da Allah eh, kai ji mana dan Allah na ga ma tun dazu kai man dan Allah dan annabi ka daina bata mana wannan kai in ho ba kai mi ka gani a'a yanzu abin da na gani sai ban ruwa nan abin da za a yi iya wanda ka sai nan ya kwana uku a'a iya wanda ka sha ɗauki kuɗin wanda ka sha raguwar in ka tafi gaba sai ka sha ai baka daina tafiyar ba ai duka yasa alƙawari duk duka ne sai a'a duka yasa dauki iya wanda Allah ya mallaka Allah karka ga magana kana kin ga wadai baka san tun daga inda mutumin nan yake damun gurba je ah, mana da na tana bata mana lokaci tafiya ku da bata ni na wannan kawo dai to gashi kawo bari mu je a canza iya wanda ka sha baka gaba ma idan muka je sai ka sake sha mu sake na wani wani ne ya dari an kace a'a look eh. daga nan ka gane we are not stopping anywhere till we kaji ma ji wannan wannan english da kakai ya eh? eh? banni da shi dan Allah kai shin mi ku so a shiga mota ku da shiga mota ya haba ba ka mana lokaci Allah ya kiyaye Mallamai don Allah ina da laihi an bani naira ɗari an ce in sha ruwa hanya an aka cewa ban sha duka don ɗai sun rena ni kowa bai biyan bukata ta. Ka dai sha ko? Na sha amma ban shanye ba. Don Allah daga nan zuwa kwana uku ban shanye da rodin can biyu. Don ka zo ne ga kwana uku mana. Kuma wallahi tallahi dai ku mutane dai inda duk an kabin ga sai yan zahin rai suna suna haɓaɓɓaki ta faman tsaye da mu sai ka ce Allah ya ishe ni ya ishe ni ina <laughs> kuna kuna kuna abin danganin dama jara zaman kamar da zaman kai wallahi ta zaman kai ina abin da yake so da kai eh? idan an yadda da abin da ka faɗa sai ka yadda da abin da kuma to na saboda Allah akwai mutanen da yan kasuwa ne wani wani abu zai je ya dawo malam zan je Kano ne fa on appointment ba before one inda muka shigo na gaya muku ma'aikaci ne ne sauri nake to jama'a don Allah ku yi mu da hidda ba Allah ya kai mu lahiya saboda Allah ni kaya na tawo da shi na siyarwa wannan da amma Allah dan Allah ne dauki da mai da mai da ne ba sai rike ba kasuwa ta cikin ne ma kai ka komai ba shin dai yanzu dai mu ta Kano ku tunta abin da za ku tunta kai ka tsinci abin da za ka tunta ai ina kai na tsinta da na sha ruwa na naira kar mu kai duk inda mutane wallahi kai mallan ka gane mm. wasu mutane wani lokaci in kana abu sai ka ga mahassada to ka san dai mutum ko bai kamnata eh kai na gane kana na ko wani gari kake ni din ma eh. ai ni ma ni a nan ni ma daga can na tawo zan zo Kano din amma an da nake eh. a can gobara nake to eh. to kaga yanzu abin da suka dibi ganin suka kamar wani abu daban hmm? kai hakuri ai na ai to in ban hakuri ba za ni Eh? kai hakuri ka san lamarin mutum yadda yake abin da nake so da kai na eh. san kai mutum ne mai cika alƙawari amma kamar lokacin da duk aka nemi alfarma to kai ma aka baka to sai ka duba na jama'a eh to ai lamarin mota Allah kan hada wani da wani wallahi ni kila in ba don kai ba duk mota ka duk wanda ya faɗa min ina faɗa mai a ah, kai hakuri gaskiya ne ha gaskiya ne wai ai na kake ni tarme ni ke tarme a mu kano za ni na kano za ke kano za zani na kano kano na kano Allah da riki ka taso ka kashe a wallahi ko cikin mota ina kutubal da shi kai hakuri ni eh ka taso ka kashe mama ko cikin mota sai in kutubal da kai ya hana ni ka daina kula wannan look at this man he has been disturbing me for long ka ya hakuri ka jani nonsense zai kwanta yi maka magana ba duk abin da kake wai kai a wannan kai wannan irin to mini a wannan ban da wanci da to don na karba arba cikin mota jama'a saboda Allah gaskiya ni ka fara isa ta saboda Allah kawai to mini ka sake yi ai da ina magana daure musu ki wallahi na zuka sake yi to na san mata ta to amma ka san wani ne anan ban da mawukaci ban da mawukaci kai baka da hankali ne ban da hankali ne ya hakuri ya hakuri dan Allah ka sake gari amma wa ake taba matar aure ka tar gashin ta ka tar nanta nake in yanzu mu in yanzu rai na baci mota ka sai ta yi sama ta ta taba girgiri ya san na ta bace sai kware ka in ko kun kai makamin jikan sarkin yaki hamshaki in yi taba kaka na ku gari a'a kyale ne mu da yanzu zo miki Allah kai mu lafiya abin da yasa ka duba tunda motar nan ka san ta gwamnati ko ba gani ba ina san tunda ta Kano land bai kamata ba a tsaya tsaya wannan ko ba gani ba awo to ba ba mu koma tsayawa a ah! direba da Allah tsaya zomo zomo zomo a'a je direba tsaya direba ka san me da ne shi to in ba wani abu ina ta tsaya holon jinka ka zomo zomo ka ta haka zomo zomo zomo ta so kai ta so zomo zomo zomo ta can ta can zomo gashi yona yona yona ka mana yona kai wallahi ya bace ya bace ne fa baka bai zani ba eh ban fa ganshi ba fa Allah kai abba ka ba ka tare na da ci abun masha Allah na da ci abun sa lalle fa ka sare to abin da za mu yi kai kada mu tafi da abin ga eh gaskiya mu aje ta nan ne kila ta wani ba Allah mu tafi mu shiga mota mu wuce Kano amma fa da mun kama zoman nan da mun kama zoman nan ai da iya kan lura sa'a kenan da gudu saboda Allah da nan mu an in za ka rinka dauko barauta to za mu sako barwa mu gaskiya mu ba ma tsaro mu mun da mana san mutumin nan nan da nake yana daure masa gindi bakin gaskiya da kai ba laifin mu to wallahi zo mu gani wallahi zo koko da gaske da mun ka kuma da kuma to haka gani zo mu ai bashi eh? Allah bai ba mu ba. ba? Ina yake? Ba mu ba. To ya kada wata wannan motar Kano Line tana da gudu ba. ya ba mu san lokacin da za mu kai ba ya ɓata mana lokaci ba kaɗan ba da Allah ku haƙuri ku haƙuri da kusa mana tare kuke dama taron yan farauta ne ba ina kai ka bu daure masa gidi wala a a da Allah a a a malam Allah Allah wannan dan yana jin maganar ka to Allah a daina yawan tsaya wannan to shikenan na da amma wallahi zo man dan da an kama shi ko wannan sai ya amfana sai ku je ku da dan kun gani ba ta farauta da kowa ya kai wannan mutum ba moto azo na labi asiki wana motaminala aso azo na labi ala asiki wana motaeko idoma ina kake eh, eh, eh, nyamuna ina kake motar ta bude daga ba ku rufe ku daidai mana da muna mota da wannan me ina ne ma ba a tafi ba wannan a ba ta ce ruwa a sha ruwa a ce farauta a tafi daji an aiku ina faduwa ina yi to ba da ta ku ba da bi shi da shi ya gazo man ta window bai kuma ai inda shi ya gazo man da ya shi tsaya ta shi ka daina faɗa wani abu da turanci kana gaya masa magana in na faɗa masa rai ya ɓaci nan kowa sai ya ɓaci fitsari abin yi ne ka za ta yi in turancin abin yi ne ka gaba gida dan Allah ka fita harkan wadannan mutane yo yo can banza turancin ne kai ka iya turanci baka shiga ɗan sanda ba ka iya turanci wallahi albarkacin wannan malamin yasa ban yadda kai wani abu ba to sanyan ta ma korarsa aka yi ma turanci dan Allah kun cika mana kunne da surutu mallaka ta miran ne wallahi na faɗa muku in bancin wanga da zina wa mota ka wani abu kuma kuma wanga mutuwa kuma ne ta kamo zomo to zomo ai Allah bai ba mu sa'a kai ba da an kamo da na ba duduwa ta kiwon sa mata ka duduwa eh, a sunan ta ke duduwa yanzu Allah ya an kama zoman nan kun ka zo gida a annan to barbe su a kin tsaye

mu ai canji ne kowa ya kawo to ai kowa na son kowa son ko mata inda kato dan uwanka ko mata inda kato dan uwanka kai jama'a ko billahi la ilaha look i will with look kai kai me yake nufi ne me yake nufi ne malam kake daura masa ni ka tunda zaman mota motar ka ce ba motar ka ce ba a'a

ka ji mun ciwo to ya kuri ya kuri ga malami ya daga na tashi sai ka ya kuri mana sai ka damu mu bude ko ka zo ka zo ba ki Na ba ina zuwa na ka ta tukunna Allah in banda albarkacin wannan malamin Allah ya saka da kar wallahi gidan gidanka ne mata gidanka ne wallahi wallahi ita can wallahi ita ya ya kuri malami <laughs> bari wanda ma bari wanda ma wani abu eh munafukai sai da Allah da annabi malam kai muke zaune na san ba kanan dabo a kanan dabo inje Kano don in waye ko da mi kan zo a kanan dabo na shaida kanawa sun hika in kana tsalla yi ta yin tsalla to can a kanon dabo kwakki na gidan kwanci sai ya yi matsalaci dan nan waje ga wanwo ba ko ya tsaya nan ya yi tsalla kanon dabo a kanon dabo yin ne kano don yin waye in kana azumi yi ta yin azumi to can a kanon dabo wasu koji ya sun dauka kuma su ka yawan sallah umra in kana gaye yi ta yin gaye gayu na kanon dabo in ka iske dangaye ga agogo ya darma kakkan shi cikin yashe kakkan shi ta takalma in ya zo akan titi in yana cikin cikin tahiya ko da ya ji tan tebur ko da na yi mai koda ba za ya tsaya dibawa ba kanan dabo a kanan dabo in je kano don in waye duk mawaƙanmu duk mawaƙanmu manyansu da yaransu na ji su suna waka sun waka kanan dabo ba su wasa kanan nan daidai zai ba ni birnin ba dauda za ni hudi ga hedi kwatar dun mai hausa hausa wa muna da yaranmu yaranmu na kano tushen hausa kanon dabo aka ai tun da kai magana da ta ɗan tun daga ne jawi daga gama da yi ba yi da agogo kila cikin sauran mutanen nan da da bai ta ci da bari ba gulmar ka muka ba malam idan ka sa yana kana ji yadda shi ah, to da kai yake waka ai wala domin ni ce ma ba na ba da rabu da shi wannan kole ma take ba ha ah? Dole a rabin madina ne gani tun da zai dana. Tana da kyau. Ashe haure na talatin fa. A'a talatin? Har yanzu ka cika talatin? Har da kai. A'a ka kuma kai kuwa saboda Allah ashirin da takwas kai mana. Haure na guda da idan nan ya hito kwanaki ya yoci ni sai da na almakashi an ka samu tsehi an ka cire shi haka. Hmm? Dan leman da yi da za ka yi maganar leman. Kiristofa. Ya hakuri Allah kai mu Kano lahiya. Ina ina kawo wasa mota. Wannan wasa? Eh. ace farauta ace jari ruwa naira tamanin na sha aida ne abba ace ngani mafara ace ngani buzo ace ngani buntuwa abba ai bacci mota kawai abba kai da ka biya kudin mota in ba ka ga gusau ka ga manufa shi ba kana jin daɗi Musamman, but that is my very bad.

lau eh, yanzu shin ana samun gona kano in an zo eh akwai gona kuma akwai gona kan idan an je za a same ta shin yanzu daga nan zuwa kano mun kusa kaiwa a ah, mun kusa mana har akwai ruwa da yawa da za mu wuce daga nan zuwa kano Allah ka gani ni in ni magana eh, eh. in mun ka kai garin garin da zai yin kabo eh. to Allah ka gwada ne to shikenan garin kabo kenan yin kabo na to ni ba ka ne ba ce in mun ka ai to dala ne ko ba ba ba ni ba Allah baka to Allah ka yan mun madadi ma ba mun na wani haka a'a to mallan da kaman ni da ta ko ba ni ba ka ita na gaba da ina kun da duduwa duduwa amshi dai ba ta hakkin kana da na kana ce na yi zai da mata mata a maluluwa ni abba ba ba zan dauka eh mana ha ka san wasu mata kwaruwa gare su kai mai gida in an kai tuwo sai a sa ma karkare ba a sa maka bara kwanin to kana da wani Allah ya haɗa da baban arziki. Wallahi, sai mai ma arziki ne. Ba ya ki jiya. Bakon tsiya dai. Ina bakon tsiya ne. Bakon tsiya ne. Da gida na kalla da sa. ya ji mana da inda ba shi da wajen sauka iso ba a gidanmu mana. Ni ni ni mutuna tarmaina. Ni da Allah min sunan ki. Ni? Eh. ko? Allah ɗan roƙa min mutumin kai ko ne don ina kina ba kina da miji.

don Allah kina gwada min tudun bojuwa to sai mun zo kai da halin da tsawa kai min jagora Allah kai mun dai haka ka tudun bojuwa ko ba Allah kai ko budura wai kai malam kai mutum magana ne kai ba karatu kake ba mutane dan Allah wannan ai kuna disgrace din ta ne ku bari ta zo kuma mu tambaye a ba da Hausa mutum ko cikin wata ba abi da alme an tare ku ci dan mun kun sauka sai ku shi shi me sa saboda ta kamata me yasa ka taho da ta kamata ba anan ne me ta ba to mu anan zamu ne ba don Allah ka roƙa Alhaji mun ga shi ba ta wannan lokaci ni wallahi rena ya gama baci saurara to an gama to dan Allah bari Allah Allah magana da kai to za ka dan bashi ku ya dan yi magana da ka san bin arme sunna la la la Allah ka bari ku ce mana ina ruwanka ne ne ina ruwanka ka wannan fa mai kaunarka ne ka zo ko kakka sake wallahi jikan mata ta gasa nan wallahi in sai rubi jikan ma me oh god kan mata ka kan mata ka ban za ta dai ba ni da menene ki menene kira ina kuma <laughs> do Allah gurasa koyi min yi mai to jikan mu ne da Allah to ni ni gurasa ta ban ko mata ba jikan wa wa barawo ni aka barawo tun da mata ka da balle mu kace sorry

eh an kai daji mallam in eh, an kai daji ya tsaya ai hona da mata tai da mata ta da ni da kai kwarai da gaske ni ba ta ni zan tsaya wallahi ku wallahi ma bugu nan ga mun muke sai ka saurara sai ka gano na lahira ba ta ta kana ganin kalar ta ka san ba kalar fada ba ce kai ba eh? eh wallahi ah, wallahi ba fada ma na wallahi ba kai ni kai fada ma bari fada ma na can ina ka ba na son ka san tuki ka cikin nawa dan Allah mala don Allah la. kai ni ma fa ina da zuciya dan ni ma fa ina da zuciya malam malam ka ga hakuri malam ka ce wallahi shahi ah, ah, ah. za ka share to shahi ka wallah <laughs> yau za a daki juna wai dan Allah dan annabi jama'a yana mana wannan za a da yawa da wai kai to yanzu ni wallahi in an yi mai abu na yi da wuri yanzu ba ni don babu wanda aka kulle ga mata ta ya yi shi saboda Allah maza ni gaskiya yanzu ai ba daura aure to ai dan ma za a yi a kai ka ni ni mai faɗa ni dan Allah ka ba ka ake mota yar mutane rai Allah da ka ta aure ma inda Allah ta ta zo da wani wanta za a iya daurawa ba zan da ba wallahi to mun ne me ka ka ga bawan Allah nan abin da sai ba burin shi gaskiya kai yanzu haka na buku wallahi ma malam kafiri kai ba haushe ne kai ba haushe kake eh da bindi ga wuya ba haushe da bindi ga wuya ba shi da al'ada Hausa kaga tabbu Hausawa nan dan ya zagin kuna sani to muna sani ko shaida Dan ya zagin kuna sani ko shaida ko shaida ba a yi ba ku hakuri mala ai ga muku nake a will not take no into ma a cikin motar nan ba mu arziki wato bayan kai sai wannan domin wannan duk abin da kai ba cewa komai to ina ganin dai ba wa kowa komi ba duk wanda wani wa wani lagi don Allah ya yi magana eh, mun kusa kai a Kano a mun kusa don ina ni ya ga duk za ku dora da ka ya da ka sai gado ah. za mu je rimin gado to ina tsaye to shi ke amma ka henry mun gada don allah ka gani kada in shiga kano da taguwa kamar an amso ga nake to shi ke a'a in mun tashi kano tura ta ta kwarai ka hin akai kano to shi ke na yi to amma tun k'a kaga ina faɗa ma direba ana ganin da hina kuro kamin shi ballan kuro kamin direba in sa su tura ka shi to shi ke tun da dai ka san ban zuwa dai kano da ɓace ba sai halin namu za ka yi tunana ka canza ta ka ji da allah iyalinka <laughs> kai iyalinka da kai wallahi karka gane sa to da ku da kai gungume yake me me me me raba ku eh? amma ba irin da kiriya din nan ba bakin nan kuma <laughs> amma ka madiya ba zauna mana ai ka in nika mutum da baka zuciya kara suke shi rika ne da haka nan nake kudin mota kyalau kyalau mai yan kudi wanda ko burodi bai yin saye ga hanya wanda bai sha ruwa ba bai sai ruwa ya sha ba <laughs> ba kudi ba an tsoke an tsoke kunkuru kamar dan banka ba ko a hau di ba yanzu Allah ko Kano ne zo akwai mai min guri a babu wallahi to biyu akaran biyu akaran kaga guda to ai wannan ce original wannan baka wannan da kai da matarka wannan a to ai shi da saboda nan nake son ka wallahi alheri gara ka ce a daya ma a ci abinci ba kamar da kuɗi hau hau mu gama da kuɗi mu gama da kuɗi direban wani kaji in an ga gari a tsaya mu ci abinci direba yunwa ko kashi ku gama da kwari za ka ruma ta wani abai ko ina kai makamu yanzu ba wa Allah an yi abin da har ka baka zo wai abinci zan sai muna da ni da to ka ki ba wa asu baka tun a cikin inda ka sai ruwan ka zo da abinci ba Allah na an baka an bashi a shiga inda mun ka zo ka sai muna burodi eh ka kai da abin wanda bahaushe ne ya kauce malayi wannan eh to hakan ga bahaushe yake kai wala ko dan kano kuma ya sani ko ba kano duka gashi mana dan kano bane ya rake da Allah dan kano dan kano Allah ya mana to ya rake eh, eh gashi mana a kano kake do Allah ba Allah Allah a kano kake ah, wai mutum daga garin sai ya <laughs> kamar yanzu in kana rakumi a jerance da Allah rakumi kake ka ce wallahi dogo ni ga rakumi ka san an an shan mace an shan ma to y'o shiga jakai kai rakumi kura da ba nan kure ni ba ni in shiga Kano ba ko amini Allah ka bani ko ko. gaskiya ba Allah Allah sarki shi alheri dan kona eh haka ne baya faduwa kasa gaskiya ba eh sai wani abu to Allah ina san idan ka je Kano eh za ka zo Kano a sa'a to ne na san Kano kuma zan ba ka wani abu guda biyu to lalle idan za ka je Kano eh lalle ka tabbatar ka je ka ga dala dala ko kware da gaske in dai ka zo Kano ka je ka dala to ana ban buhu in hau idan ka hau eh. ka je dai tukunna ka gaji abin da za baka to da ne ko kwarai da gaske kai di ba eh shin cikin Kano an ce akwai wata shiya kurna a sabe ko akwai ka dake dan ka dake wallahi dan ka dake ta gaba da shi ta gaba da shi mata <laughs> dai ta min toshi to ba ni so ba ka so ba a baki ba ai aure wani zai mutu sai gurasa majala ga kabo ga kabo to Allah mala a tsaya nan a'a jirgin baya sauka a nan sai a kabo zan nan ya hawo ba a kabo yake sauka ba a Kano yake sauka kai ko a Kano yake sauka a Kano yake sauka to a Kano yake sauka wai haushin hake ne da mata ta yi min a hausan ka take to sai gurasa sai gurasa sai gurasa sai ta kare toshi eh, ka san abin da zai kai ni kano takara zani ta shugaban kasa amma ban da ko a kano za su baka eh. in ka san kano shi kenan shi na kuma za ka yi maganin irin waɗannan masu ɗacin ran to in mutum ya in mutum ya kona ran shi ya dawo ina na da shi tun da dai mutum bai iya ni komi karatu dai kai ma ka iya ni ka hadi ya eh? eh, hadi Kaiye, kaiye, kai yi ba ka yana ne za ka ɗan shafa eh. ka ɗan an tsane shi kai malam da ni ma an tsane shi ko za ka ce shi ka ɗan gida kai da adam mata ai mata a wannan ai maganin bushewar baki ne sai duk Allah ya ba sa maganin bushewar baki maganin baki ne ka karkata da Allah yanda ruwan zai zo ka fai shi ka mana yau wato yayi haka kai kuwa kamar ka ci kaza <laughs> to ai na in za na ga gari in isa da baki da matsi ka a ce min tun da ba azumi akai ba na gode keji kai da yaron wani Allah da eh? kai ai dan ah, kai ko ai ka ni ne sunan sunan to ka gani Allah ya bani mata da da cikin mota mutum ko bindi ba ya da sai abin da ka taho da shi duk abin da baka zaka da shi ba ka samu ne ai girma da arziki da haifo amma wannan mutumin kana liban faɗa ne ko to ki haifo mai da yau ki haifar mai ki haifo mai da yau ayyan mu suna gida dan me da kun kaje zakuwa da su eh dan me da kun kaje zakuwa da su abokin fire ki ne na yi shiru mai gida ba da rauni ai bai san amfanin su ba ya ne shi shi dai gashin yake damu ku ko ku farin ga yau dan bahaushe kan sabga nasara iri na yi kusan bai da kishi da lura gwanin zangaro ne da tayar da tura ka ce mai aske da shi allah lura ga yanzu ba ya kan na kwallo kwaban mu <laughs> ai nuna <laughs> ka wani zai ta windo <laughs> haka allah ya ce ne zan yi ni duk abin da mutum ya ce ya yi min ai ban tambaye ka ba eh. ya sunan ka ne sunana wolobo eh. nike wolobo eh? wolobo wolobo a sunana hmm. kai wata shekara da nizo kano za na caji hmm. baka ji gare ga radio ana hadin wolobo ya taho ba na ji mana to ai ni na to ai ban gane ba har ko muka ta duban bakin hanya ai na zaka da lokacin nan da ni bara abin da na samu wajen naira 80 to yanzu dai da ce dana ya yi barna kada a ce dana ya yi barna kan sarkin yaƙi hamshaki marhabin zuwa kano ka tabbatar ka canza kaya kafin ka shiga kano kuma ka san gidanku ba a shiga gari cikin karfan nasara ka sauka ka tafi da kafarka ka kuma buɗe bakinka yadda duk alherin da ya taho zai shiga kariya dukan Hamsaki kake sarkin yaƙi ina maimaita ma kada ka shiga kano da cikin karfan nasara ka kuma canza kayanka ka buɗe bakinka ka san duk alherin da ya taho ciki yake shiga dukan sarkin yaƙi Hamsaki. wancan waya waya ya kaya na mutane sun zama ka hito mai faɗa ka dai samu ka hito ka saboda ka san motocin ya ishe ka haka ka hito ka ce ya ishe ka haka ka hito kana daga wajen ma baka rabu da ni ba na karabuwa da kai da Allah rabu da shi sa dai bakin ciki zai yanzu zai ga cikin ciki in bakin ciki na kuma kaga tabbuwa Allah ya bani wallahi sai in sauko nan gurin ka sauko eh hakuri da Allah ka sauko in shi ma rabu da shi kai to shi do to shi do sauko kai ta Allah ta kama tafi mun kusan zuwa Kano ai mun kusa kai a Kano ko eh, za ka dauka shikenan sai hula a akwai sauran kaya kai a to dauki mana kuma dai a ni a a da ni ko kace daga maka kake do Allah ba ni ba ni hula hula do Allah wanga ne kai ku a wannan eh a kai na suna aiki yau da ke girma mutum to mutahi to a'a to yin abi shin kai mun kusa kai a kofa a ga kofa can ko kana gani direba don Allah in mun kai bakin kofa ka tsaya wallahi ba hita ba wallahi ba hita ba an yin shi da Kano cikin mota Eh, ubangiji allah wagga mota da mun ka shigo da kano baki ɗaya Allah ya raba mu da kin gaskiya kucakanci ha'inci gudu nuna karo makirci raganci kukanci lalaci fazinci karuwanci kalkanci azuzanci kalwanci kwartanci munahuci cin mutunci ganganci kabilanci kwankiranci batsalci karmanci zakarci hutsanci jahilci cin hanci barkwanci yin ma washe makami yin bacewa wahabu shi yace ai yanga Allah ya raba mu da Allah ya kai mu lahiya don Allah duk wanda ni walahiya ya hemi ni da ma haka nake so kai wannan eh? haka nake so saboda mutane wala na yafe ma ka yafe hemi ko wallahi ba ni san in kwanta kai cikin zuciya ni kana dai wallahi na gode kajiya. jiya abin da kai wallahi Allah ya samu addu'an nan da kai da kai wallahi ita ta burge ni Allahu akbar wallahi to na gode ka ji da Allah ya jama'a Allah ku yafe Allah ya yafe Allah ya yafe Allah ya kan matsayi ya sabka ka ana gudewa to yanzu a alika yan san wasu nan gaba to kaga ina zuwa to ni dai sani na ba da wahala kaji to masha Allah eh. dan da alale sunana alale ko alale Allah sarki ma'aikaci ne ni a ma'aikatar shari'a eh ah, wayo ashe na kuru ko da yake ina tsarin tsarin tsarin ubangiji shi kan zargi ya haƙƙi hamshaki Wani in baka kati na to masha Allah duk lokacin da ka zo gani na to lalle in ka rike shi kana gani na kai ma tasha zaka tafka ko eh in Allah do in Allah da zan kai tasha zaka kai tasha ko da to madalla zan kai tasha to madalla wanga kati na ne to shikenan kaji ko to shikenan da lamba gidana da lamba office dina duk lokacin da ka ga dama duk wanda ka tambaya in baka sani ba zai kawo ka ko gidana ko office Allah ka gafarta alele sunana wallahi ban ji dadin da mun kai babu komai haka haka tafiya ne ba ai kaga harka hankuri daɗi gare ta duk duka duk ba mu awa uku bisa hanya gaba tun da sokoto har kano din raba komai awa uku to ka gani kuma wanda malami ba ka gode masa masha Allah mallam na gode ka jiya awa biyu da rabi kano ko a haka jiya motar kano layin daga sokoto zuwa kano awa biyu da rabi ta kai in ban da kuka ce na kawo lalura da ba mu awa uku lalle ba zai yi Allah ya gafarta ni Allah ya gafarta ni na gode Allah ya gafarta ni to ga dan danka na gode kuma kaga eh in Allah da ta tsakanin ku da wannan ai za mu je Allah ya goyi bayan ka dai guraza ba ni ba ni in diba guraza lalle to ubangiji to sai dai mun kai tasha mai bakwana ko masha Allah na gode mun je gurin sauka duk za a yi bakwana to madalla na gode jama'a yawwa ka gane ko inda eh? haka ne eh. ni ma idan na tafi dan jira muke da mu yi tafiya kafin dare ya yi eh. wannan larura ta ka da mu dan in samu wata Kano line din ita za ta kamu da wuri cikin Allah to yanzu da Allah zai samu samu wadda za ta kai mu Odil Kano line din to da ita za mu ah, to Allah jama'a ko da ba mawaka ku ba ko da ba mawaka kuke ba ku tsaya in ba ku yan waka ku ansa duk duniya Kano layin duk duniya Kano layin duk duniya Kano layin duk duniya Kano layin ko sakkwatan Kano layin har Niger Kano layin har Kano layin hakka tsina kada layin al ubangiji Allah duk wanda Allah ya ware sai ya shiga ga mota Allah ya ba mu rabon shiga Kano layin masha Allah Allah ya kai mu lahiya yawa wato sai yayi entertainment din mu to ka gani ga shi mun sha dariya an yi fada an shirya amma zuwa layin na ji daɗi ta zama tarihi dan wannan ai ni to asali ba mu hada ci nike ba ai abun ne wato in mutum bai fahimce ka ba eh. sai ya dauka bata lokaci ai ko da kace min mahaukaci da zu taba kwanya ta ka jiya karatu na a ciki <laughs> shi na ya yi yanzu haka na kai wala da n'a ko karatu ba eh gaskiya <laughs> na gode Allah ya kawo mu lahira. Na <laughs> kawo mu. zai hita sai sai kowa da dare kawai da nuna ta ga dare ba sai an jima ka ji Allah ya ba mu alheri Allah ya saka shigo Kano layi amin Allah ya saka shigo Kano layi ko sai an jima ka ji Allah ya saka shigo Kano layi Allah ya saka shigo Kano layi Allah ya saka shigo Kano layi Allah ya saka shigo Kano layi Allah ya kara saka shigo Kano layi Allah ya koma saka Kano layi Allah ya koma saka Kano layi Allah ya hukumtar da shiga Kano layi Allah za ka ƙara shiga Kano layi. To, ha, ke, a ya ke ko mu gama magana. Ba kuri, wallan hujja da, to, Allah, eh na'am. to zai ra'ayi ne ni fa ina son ya kenan magana to magana eh. in Allah ya sani gane kan gari ba wudul kake ba ina ziyarar ka can to shikenan ko baka zo wudul ba to in ni kan ya waye a nan Kano ila Allah ya saki hada mu to to za mu haɗin Allah Allah ya saki koma shiga Kano layi nagode ai Kano layi alhamdulillah ibadallah jama'a to Allah da an jima to Allah ya saki koma shiga Kano layi alale alale kar ka manta ban manta alale ban ka yi amfani da wannan katin zaka same to masha Allah eh, Allah ya kuma kai wa direba godiya da shi da motarsa ai dole na ai dole na Allah ya saka koma shiga Kano lai Allah ya gode Allah ya saka kuma shiga Kano amin sai wani manje na yi wallahi Allah Allah ya saka Kano lai ka ji Allah ya nuna ka shiga Kano amin amin wallahi to Allah ya saka kuma shiga Kano okay master Allah ya saka kuma shiga Kano ya jaba eh, ya akwai rigima amma Allah akwai hankali ah, to ma eh, to Allah ya saka kuma eh, shiga Kano lai na gode yawa ke gurasa wasu shiya kike miya kurna ne kurna kurna ina to insha Allah in na samu masabki na gane ina ta tahiya batun mu. ke jiya direba aya aya in gani dan wudu in Allah ya samu ka sake hada ina baki wani abu ke jiya na gode na gode na gode eh, ina direba abin da zamu yi motar ga Kano layi tun da ta kawo ni Kano lahiya ni ji daɗin shigarta ni sabu da jama'a ni ji daɗin ta don Allah don annabi ka kai ni gidansu inda a gidansu in gano za a kai ni ko to ma inda kake nema da nisa akwai wurin kwana na baki to in eh, can kano layin to mu ta in kwan mu ta in kwan na gode na so ban san kowa ba kano dan ma kano layin za a ba wurin kwana in kwan ko a muna da gurin kwana to Allah kai mu lafiya in ba koye dare ana ba shi wurin kwana Allahu akbar Allah ubangiji Allah ya koma sani kano layin ko cikin buhun barkono wannan Babba suna da ba gauda ya yaki da su. Amma dai ko abin ya hikima kwarai da gaske. Kana duba hannun ga dama. Eh. wallahi ni dai a dinga kano layi kai ni dai duk duniya ban ga inda an ka shirya wani mota mai ta fasin jaba irin kano layi wannan aka yi ina wasin inda aka da mota inda aka bada mota eh ne ko eh. to tsaya wakka mota eh ina mota ina mota jan wakka mota gaske wakka an mota jan yanzu ita wakka gobe da sohajen zatana to ina mota eh. ka tambaya da ko ita ina mota ina katsina wanda katsina ta waka To tsaya ina tambayar ka. Ina mota america eh. An gaya ma America ana zuwa da mota? Ba a zuwa America da mota. To jirgin sama ko? Wata nan sai wannan kabo ko? Amma ɗauki airport. Ga eh. jirgi. ku da hutawa. Sannunku. ni ma ba ƙoni ke daga tarmai ke can jihar Sokoto Allah ya kawo ni nace to in kwanta nan mallan ko eh wannan shike da mun kwana to masha Allah eh. sannun ku jama'a sannun ku Allah ya bamu alheri Allah ya kai mu zuwa lahiya in so ya sai in tashi in tahiya ta ko haka yake na gode Allah karin waka cikin jahilci Eh? mun dokar baka cikin jaye ce ka tashi dai eh? kana bukatar gurin zagayawa baka sani ba Allah sarki sai ka zo mu kai da gurin da ake wanka da gurin zagayawa to har da wanka ana yi wanka da gurin sallah to ka bace kaka anan firi ba mai dauka to a a na sani ba ki ai aina albarka na bakin Allah haka yake ai bakin ga kowanne dattijo kai ne na yanzu a a a amma wallahi abin da yake eh. ko gurin manzo ka sha shayi to tsaya yanzu in mutum na da kaya eh. akwai masu gadi da kuma gunda ya kulle kaya har da kayan ka mutu kayan ka in ka so ka bada ajiye maka in kuma haka za kwana shi sai ka je gurin kwana to mutum in ba da jikka ta ajiye min don da nuna yanzu haka aljanu suna biya ta su dauke min kaya eh to mu can wajen gaba ga gwarzon aljani uku ya tare ne nurke jikata eh, cikin mota. Eh na saboda kai faduwa da muke yi. Ko eh. sun zo can suka faduwa. To dai a gwada min wurin wurin ajiyar kaya. Eh, shi kenan zo mu je ah. wurin ajiyar gadi. Nan ne. Sai ajiye maka kulle. Wanga shi an mai gadin. Ne shugaban masu gadin nan gidan. Amma dai ko wallahi abin gadi ya ban hikima. Yawwa. Mallan Allah shi kara muku nasara ga wanga aiki kajiya. Allah shi taimake ku Amin. Allah ya sa kada wanda kada mugun da ya nuhato ku Allah ya da aka zo nan an tsira ko ya kayan sa nan yanzu nan duk kayan ba da ilai daban-daban wanga wani addasu duk wani da wadanga wani addasu wadanga ma haka wadanga duk ga hada keke ne hada keke ba dai ko wallahi ni da eh hada mallaka shi dai mun samu kamanni shekara shi ne kenan muna gabatar da wannan aiki na Kano layi to ubangiji Allah ya sa har duniya ta tashi kuna aiki ubangiji Allah ya ba ku nasara kada Allah ya sa kowa ya musguna muku in shugaba in mara iko kada Allah ya ba kowa ikon musguna muku Allah ya yi muku ɗaukaka ga aikin amin amin tunda dai wanga abu wallahi unhani da ba aje ma je kaka ko za ka je ka da kaka in nisha shayi zan sha in ka jika ta aje to za ka aje ba eh to saboda aka aje ba ka eh ne su zuwa na malla a gaishe ku sannun ku da hutawa mallan to Allah kayan gani ka so eh mina na wanga wanga fa wanga fa wanga fa wanga fa ah, hadda kwai gare hadda kwai kwasa min kwai to Allah mallan kai hankuri wallahi ka san bako nake yin wani kaci ba ku ga baka Allah kamar da bako sannan a fara ba dan gida tun da shi ko gida yana zuwa ci ko ko wai dan guda nawa kwasa dai a kwasa min kwai washe washe ko kwasa a kara eh a kara a kara mi a'a nawa yake naira tara naira tara to ka dai tukun ka dai in gani mallami ka ka dariya kwai zance in sha shagali na <laughs> to tsaya haka nan tsaya haka nan to ka raba shi tara ka soya min na naira ka raba shi tara, ka soya min na naira ko ba naira tara ka ce ke ba to ka sa tara ka samu kofi tara ka jera ka tattara hana ka tattara hana ka soya min kashi guda ba ka kasa shi tara a'a ka dai wasu wanga dai za ka rabawa tara ka soya min guda eh to kai ko talaka na wuce gona da iri sai ko fasa ma tara a'a ba tara sai ni da sabi shin yanzu baka eh, wanga baka kasa min shi tara yanzu naira tara yake ko kai in don naira tara ni yake tunda ni samu saukin mota daga sakkwato mm. ina da sauran guzuri soye duka in ci kwan naira goma naira tara gaba ɗaya soye duka shagali na dai kowa Allah ya baya ji daɗi soye min kwai guda ni ɗai a soya min kwai guda ni ɗai in ci abu ai mun rasa shanin to ana kai min can ɗakin baki to in ka gama ka kai min can ɗakin baki ka jiya in yi canya in baka kuɗin ka na koma can ɗakin mu na kwana shi na to sami baka <laughs> na gode yawa ka kuɗin ka yawa to kuɗin ka ko eh naira tara ai an na tare yawa naira tara sai tara rana to ga hakalo din da da aiki wallahi kiɗin ganin ji daɗi ne ya yi kiɗin farauta daɗi wa <laughs> wallahi kuma ya yi kiɗin hawa daɗi eh. malla ba ni kwanin oman can ga yacan mai yarinya wanda yake na ga yanan mai yarinya kwanin oman can ai ba kwanin omo bane ba omo na ba to mina na bidiyo kase ne mina na bidiyo kase mina video kase Video kase dai ba bima shi a'a mai yarinya ga jeniya ya gashi nan ne mai ya shin ko in ba ku da mai giwa ba ga mai yarinya ba ga shi ga yarinya da wanda in an ka kware kwanan ba kwanan wani bane ba kaset bidiyo ne bidiyo kaset ne shin mi a bidiyo bidiyo kaset dai kaset fara gani in na dai wa ban samu ya nuna hoto zai nuna hoto ina sa wanga a sa shi ga wani abu ya nuna hoto eh zai nuna to ina abin sa a nuna hoto a bidiyo na shi wanga eh wannan shine bidiyo yanzu wanga in ka dauke shi ka sace hoto zai nuna eh kwarai kuwa hoton wa hoto da kamar tour Charles American India wasu na wasu inda so da kauna su gindiya fatima wasu rikicin duniya su bosho su boloko da akwai wane su boloko goloko eh, a'a babu wani goloko duk duniya ni ɗaya na kuma ban san babu wanda ya sani ga wani abu ina ai akwai mu dai muna da goloko kasu kan goloko yanzu an gana na mina wannan na indiya ne sami in gani in gaskiya na in ga wanda in ga wanda kace bidiyo din yake kace ba ka gani ya rike mai waya wallahi an kashe shi kai aka kamawa eh an kashe shi kai aka kamawa wayo kai kai kai kashe shi eh eh kai kashe kokowa ce wasa ce wasa eh. haka ka wasa eh wasa ne kai eh ni kai kashe shi ba kashe shi wallahi ina ta yaka ni ba ruwana ai ba kashe wasa ne ka wa Allah ka ebe ni dai ban so dai ebe ebe ebe a ah, ba wasa ne eh, kokowa ce eh kokowa ce haka aka yin ta yanzu haka aka yin ta haka ake yin ta kai shi ah, ina tambaya shin wai alhaji musa mai kasar malam ato su koya eh. yanzu duk wanda ka son kasan mai kyau ina hausawa ina turawa ina indiyawa ne ka kuwa komai da komai za ka samu ko wani indi akwai indiya america china wasan hausa su shata su dan maraya su dan anaci ago hadda su dan anaci da shago duk kowa akwai shi eh. to di ba in Allah ya sa ni samu kuɗi ina tahowa to ita wacce kuna san min da irin ta ko eh, to kuma in sai eh, ka sako to ko da ban samu kuɗin ba in ni koma can garin mu tarmai in ni faɗa ma Alhaji Burguje ina na sai na zakuwa ya sai kajiya na gode ka gani ka gani eh. to wallahi ni ba a kashin kai ina nan na tafi wasa to amma dai ubangiji Allah ya ɗaukaka wanga shago tunda dai ni dai ban taɓa ganin wuri irin haka ba eh Salamu alaikum. Amin. gafar gafarta mallam. Yawwa. gafar gafarta. Yawwa sannu sannu. Barka dai. Ya eh, lafiya ka lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya sannu fa. Allah gafarta mallam. Yawwa yawwa. Yawwa barka dai. Yawwa yawwa. To Allah malam ba ko nake matahi. To kuma ilimi ni ka bida. Ilimi? Eh, shi na na taho nan kuma Allah ya sa na tarar da kai. Hakka fa. Do Allah ko kana bani ilimi. eh to Allah ya sa na san ilimin da kake nema ko ba gaskiya ba a'a ilimi dai in dai ilimi ne mu anan hmm. ka san mu nan gidan ilimi kenan Kano masha Allah Kano gidan ilimi ne ko wani iri kake so mu za mu nuna ma ai kowane irin ilimi ne mu za mu nuna maka bare kuwa eh amma ni nan ne gidana nan ne ko eh nan ne eh. nan ne gidana akwai gurin kwana da masauki dan dai dan karatun da zaka yi eh. na wannan sai <laughs> ya wuce wannan abin nan ba ah. shigo shigo shigo zauna zauna zauna mana kan ah, tabarma wani ne in ka zamna tabarma in zamna to yanzu ilimi to zauna zauna zauna mana kan tabarma wani ne in ka zamna tabarma in zamna to yanzu ilimi to allo za a nemo ma hmm. ko kuwa littahi za a kawo a'a mallan wannan duk bata taso ba to ka gani ina zakkuwa ina yawo cikin kano kanawa suna dariya ta ana jin hausa ta kamar wani birkicin binnare hmm? haka fa to kanancin ma ai ga. ya kamata in iya shi in samu ilimi ne mm. koko mm. tun da yanzu ina hawan ƙaura in kama magana duk inda nazo ana dariya ta kamar mi an kama sa to in ni iya kanancin sai in zan kakkunnuwan doki yanzu dai kananci kake so ka iya masha Allahu Allah kananci kake so ka iya sosai yau anan gidan shi ne to shi ne ka son a koya mini to shi kenan yanzu mm. tunda da ya kaga ba sai ma allo ba ko a'a ba sai da allo ba Allah ji kammala ni na wuce allo ko dai babbar takarda hakan an ka samu mm. in don hizzihi ai ka na wuce hizzihi babbar takarda in an ka same ta an ka rubuta min hausar gabas mm. hausar yamma mm. kaga duk abin da ka faɗa mini sai in aiki da shi to kamar wanda aka cewa da sakwatanci da wanda aka ciya da kananci in a wannan duk ba komai eh? duk ba komai tuni muke zama da sakwata mun san abubuwan komai kuma za mu rubuta shi daidai za ka iya mu Allah ji kammalan mm. yanzu haka nan duk Kano in ce ba ku ruba san abin da ni Kano yi ba ba ru mm. sai dai ni da ne ilimi <laughs> masha Allah to mallan a koya mini to kuli kuli <laughs> lalle ka sani kuli kuli ko mu can muna muna mun san kuli kuli amma kananci na muka cewa kuli kuli ke madalla madalla to gode bari in je in dauko kayayyakin rubuta kayayyakin rubuta ma rubuta to madalla mm. madalla madalla nagode wallahi ya ce in zamna ma. ai ka san shi abu na Allah na Allah ya kawo man lallahiya tunda dai wannan mina na wanga me kake ci nina na kaka ci ina za ka je ina za ka kai waye wane na kai kai wane ne wa a kai nina na wanga da wannan babu kuli kuli ina za ka je ina za ka haka ake karatun ina yi nace haka ake karatun ina yi mallam wannan karatu kenan haka ake karatun haka ake karatun nace wannan shine da ne nace da kira same ne wallahi nace da kira same ne wallahi haka da same ne tashi ka karatu to yanzu tsokala yanzu ne ci ka mina na kake ci ina za ka je mhm. ina za to kuka za ka yi an taba neman ilimi da kuka kuka za ka yi an taba neman ilimi da kuka ilimin za ka ko kuka za ka yi karatu da ni hausa gabas mhm. hausa yamma mhm. tsokana to akalla me kake ci me rana kake ci kuli kuli ɗauki karatu aikin banza hausa gaba hausa yamma tsokana tsokana mina na ka ci me kaka ci ina za ka je ina za ka kuli kuli makuru wani na ya baka kai hausa gaba haka na kai amma haka na kai amma hausa haka na kai amma wallahi ina na ina haka wannan karatun yake ga haka na gaya ma ina nan ina ne haka na gaya ma haka na gaya ma ka haka na gaya ma ina haka na gaya ma na ce haka na gaya ma kukan za ka koka za ina karatu wallahi mallam gahiya burgu hausa gabas hausa yamma okana to akala me kake ci mina na lokaci waina masa gahiya burgu wallahi wallahi na karatu kawai kana karatu kana surutun banza wallahi mallan kaga tun shekarun jiya yanzu ko kwanci ni wallahi sai da injin gina gaban go haka gaba ya na ba ka kasa bacci ai neman ilimi wasa ne an gaya ma neman munan kanan a haka muka tara ilimin a banza eh a haka nan muka tara ilimin a gaya ma Allah ya hankuri ko ilimin aikin banza ne to shi kenan a'a kai ji mallan yana ta jika ta hakan ka kamar bawan gidansu to in karhi gare ka baka shiga soja eh? ka san kana da karhin bugu na abba ka shiga soja kana samu na kana kana labta min bulala kamar wanda ya sata ko sata ne Allah labta min bulala haka ga tunda dai ba ba kowa nake ba don na tafi da ilimi ai duk wanda ilimi ba kashe shi aka yi ba ka samu da bulala gidan ku ka zabi ku sai ka je ba gidan ku Hausa gabas Hausa yamma Burgu, Bera, Mina na menene wannan? Mina na wanga, me kake ci? Mina na kake ci? Ina za ka je? ina za ka da mai ka zo da kai a nan wata da kai nan wa ya aiko ka haka na gaya ma wata ho da kai nan wallahi mallan ina nan ina wata ho da kai nan niya na ce eh, eh. wane ne ya zo da kai nan to da kananci wata da kai nan mhm. sakwatanci ko haka na gaya maka haka ne daidai wallahi na ce haka na gaya maka haka na haka haka na koya maka wannan karatu don haka na koya maka wannan karatu na ce na ce haka na koya maka kai wannan wannan shi kyau na ce haka na koya maka karatu wannan karatu haka koya maka haka koya maka na ce haka ka kara ka banza maka tare ilimin mu kana a banza muka tare ilimin wallahi wallahi karatu wallahi wallahi karatu kai karatun me aikin banza aikin wofi ka mutum ya kawai yana ilimi a banza ni za ka waka ni na haka nake ba da ilimi wallahi na ta kan ki ba da ilimi na ya ki ba da ilimi <laughs> wallahi mallan ina karatun gare Allah ya san kowa ne ko da akwai mutane jama'a saboda Allah da annabi inda akwai mutane da sun shaida abin ga ina yi ne surutu za ka yi karatu za ka ko surutu za ka yi mun eh, eh, eh, na ce za ka yi surutu a'a ba to karatun ka yi zan koma zan koma kan ice ina zaune ina ji to ji mana hausa Gabar! hausa yamma kananci sakwatanci tsokana twakala me kake ci mina na kaka ci gahiya burgu waye ai ina za ka je ina za ka me kake ci mina na kake ci bera kusu na gaya maka haka <laughs> na gaya maka haka na ce da kai haka haka ne eh, eh. maimaita ji me ji hausa gabas hausa yamma mhm. wato sakwatanci gananci watan sakwatanci eh, eh, babu wata ciki watan sakwatanci eh, sakwatanci mhm. kananci mhm. sakwatanci tsokana oh, mm-hmm. twakala mm-hmm. me kake ci mm-hmm. me kaka ci ina za ka je ina za ka gahiya burgu kuli kuli bakuru waina masa ka kuma mantawa eh, da <laughs> eh. na kar dora ma bera bera kusu kusu bera bera kusu kusu ka manta bera ka manta bera <laughs> ah, kai wallahi mallamin ga agogo ne ya faɗi wurin can amma ta ni ne Allah ya zama kuma wallahi agogon ga boye shi zani ban bashi shi wallahi ban bashi agogon ga ko ne ka ban san lokaci ba ta yadda ka sai sai ko abinci in samu mutum mai mai ko ya zama yana da tuka kama ba gidan ta yi amani kai wallahi ko biro in za a yi tsagar ta kananci Allah shi kanancin sai an koya mini inda ma na sani ina zakuwa ga gamacin amana yana samu na na shirga haka barin ta yi wallahi cakakkanin cin magani gaba ɗaya shi da ko caga baya da ko cikin kada ko caga bai da haka ne ka samu na yana ta shirga ta gaba bawa gidansu aliyarsa tun ɗazu sai ka ce jakin gidansu me na yi masa me na yi masa kai tsaya wallahi malam yasin a yau mm-hmm. idan ka sake makata da bulaliyar ka kwashi yan kallo ana allah a Allah a yau ba bawan kowa ni kake ciwo fuska ni kake ci mun baya ni kake ciwo fuska ni kake ci mun baya nace ni kake ci mun baya ni da kake ci mun baya kana nufin ka iya kanancin kenan me kake nufi me kake nufi kanancin ma kwai ne balle a ce ba zan yanzu kana nufin ka iya kanancin kenan karka ce na iya me kake nufi yanzu rigima za mu da kai boloko dan ka iya dan na koya ma karatu ka iya me ka koya min abinda Allah ya riga ya nufi ina da harshe na a baki me kake nufi Allah a yau idan ka sake ma ka mun liyar ka ma kwashi yan kallo wurin nan yasin kuwa ni a kullum kana samu na yasin a kullum kana samu na kana daka ka ni kake kai ka da ke ni aka ni kake ga wannan magana ni kake ci mun baya wa kake ci mu baya kwanukan nan to yanzu dai boloko kaga maganan ci maka mabaya eh. na daina karatu na a bari tunda ka iya ka shiga gari Allah ya bada sa ahab ai malam tunda ka iya karatu ka shiga gari Allah ya da sa'a alhamdulillah alhamdulillah na gode yawwa to ni ma na gode na gode ni ma na gode ni ma na gode eh. eh na ce ni na gode ai na gode din eh. na gode to kama gaban ka ah ah gaban ka wannan sai ka faɗa wannan sai ka faɗa wannan sai ka iye me me hmm, kana kai yanzu nan haka ka iya kananci ne a can masauki na in dauki jikka na in ji abina me kake nufi kana ci mun baya kullum wannan ba zan iya ɗauka wannan ka da ke ne aka na yi haƙuri ban tashi na rama ba don da'a ka ma kam bulaliyar a baya nan hatsa a zuwa kai kai tsagen kai kai kai kai idan ban yi tsagen ba ai za ka ce ban iya kanancin ba me kake nufi Allah ya ba mu nasara boloko malam a Kano fa kake a kanan nake ai na sa a Kano nake a Kano fa kake boloko na ce ma a jebiya ne nan to je ka ha Allah ya bada sa'a wannan kam to alhamdulillah malam Allah ya bada sa'a nagode eh Allah ya bada sa'a nagode Allah ya bada sa'a baya kuɗe yaushe <laughs> na more kai yau kwanan nan yau yau yau wata uku kenan Kullun nake <laughs> ila halin sa ne kuma ya kuma tarar da wani addini ya ce kuwa masa karatu A mashahurin kanti da na sai da kasuka na alhaji hassan adamu da ke nan ba 21 bayan bata kantin da kowane irin jama'a a duniya suke siyan kasuka kada manta salamu alaikum kasuka na duniya da ba za ka samu ba a ciki kada manta da namba namba 21B ainihin bella Road a nan wannan kanti yake Mallam barka dai. Yawa barka. Ana indiya in gani in gaskiya na kuna da indiya. Gwada masa indiya. Ha? Indiya da accan kasar nesa kuka ciya kuna da indiya nan kusa kusa. Hmm. Ha? Wato kowace kabila tana zakuwa nan ne har da turawa. Kowanne irin kasar da a a samu. To ban ga komai ya hito ba a? Yana fitowa ya hakuri kaɗan.

mallan na yadda da gaskiya na kula da kasa kowace kala kala yau kowace kala to ubangiji Allah shi daukaka ga wanga shago wanda so akwai akwai kuma wasan kwaikwayo har da na bolo wane har da na bolo goloko eh. a a a a wallah akwai duniya gani dai a goloko kun babu wani kuma ba a taba dauka hoto na ba eh, nan da akwai kasa din boloko goloko nan ne akwai boloko kan ni ban yadda da akwai kasa din goloko tabbas akwai boloko abin da za a yi hmm. ni dai yanzu da dai kun ce kuna da kasa kala kala hmm. shi wanga abin na ni a suna ne wanga wannan sunan sa a bidiyo to wanga kurtuni suna ne talabijin suna talabiji ko eh. to in Allah ya sa sai talabiji to zan taho nan to in mm, kantin waka ce Alhaji hasan ko bakin ba bakin bata to zan shin wai ina zuwa shin a gwada min manajan director na dukkan tin gaba manajan director na dukkan tin gaba ɗaya eh. eh. ran sai bismillah ina darakta ga shi nan zaune an sabbe ne barka da aiki barka da aiki um, wai wanga yace duk kowace kalar kasar na duniya kuna da shi gaskiya na insha Allah ko da yawa to ubangiji Allah shi kara ma wurin ga daukaka ni dai wallahi na ji dadin shigowa wurin ga don ban taba ganin kanti har sili ba sai nan da kantin Alhaji Hassan Hassan ya ko Allahu ambata to ubangiji Allah shi kara ma wurin daukaka ni ba ko nake ban dade zakuwa ba dai a dala ni to daga ina kake daga talmai nake daga talmai Allah ya sa wata rana a edu kasusuwa din aza can bisa kwano su yi su yi tuni har yanzu Wace ta? Gurasa ta? Sallu. Barka dai gurasa. Sallu ina gajiya. Baki gane ni ba halan. a ah, bolo kare. <laughs> Ni na ha. Sallu. <laughs> Marabin mutunan da mun ka taso da sakkwato Eh. Allah sarki. Nan shi shiya kike? Nan nake mana. amma dai ko abin ga wallahi ya bani ai tun lokacin nan ina yawo can ohishin Kano layin ne kwana eh. ban sake ganin ki ba gani to magana mu dai tana nan ko tana nan tana nan tana nan amana amana amana amana to ko da yake yanzu samari ni kai don in samu inda ne samu um, masarki to shi don tun kwanaki in ni kwanna in kwanna in ni kwanna in kwanna to shikenan mu ma ungo yan awaki ne to shikenan za mu <laughs> eh. kuma kwanaki hagon majani kwallaye yan kosai eh. kuma kwanaki ni kwan wajen wafa inda bala mai abin ga bala mai Mm. ice eh, eh, lawal ka buga lawan ka buga eh kuma kwanakin ga zan zan na abiga ga faki can eh. cikin jihar kaduna inda alhaji haya mm, na iyalo ya dunka min jacket <laughs> na gode to yi kenan ke abukiya ke ke ke a ba ke ba gurasa wannan dai taho ah, ban ga wannan abun ko mi mi kuma a'a ni ban gane ba kuma muna tafiya ka kiran kawata ko ni to don na kira ta ba asiri na ba tsakanin mu da ita ke ke san abin me sunan ki dai bulaliya bulaliya ko mm. to waccan gurasa abu ke armenta zani mm. amma abin da nika so eh. dama ni mata biyu aggaran da kwarya da garwa suna can kuma na sake su ke gani ke bulaliya sai mu yi arme in arme ki in arme gurasa ke gana hada biyu babu wani abu wanda zai abin ga ma ke zan ba uwar gida ke a ni ban gane ba ba na son irin wannan gurasa kawata ce ya zai kana son zaka aure ta kace kana suna ni ba na so ba na so mina na ba na so ya zai kawata gurasa ka ce kana son ta zaka aure ta sannan kuma ka zo ka ce zaka aure ni ai wannan magana banza ce ba na so ba na so eh a'a ke ni ban ce zan armenki ba daga ɗaya na ce in taho gurasa wai don na ce in arme ki mm. zan dauke ta ta zan yar garuwar gidana tana kawo mana ruwa in na arme gurasa da miya da komi mini kai da wata can daban ko ko ce an kai kashin mata nike eh? eh do Allah gurasa mm. kwanakin ga abin ga zani fara business business in zan ka sau kaya daga saudiya ina kan nan najeriya eh. to amma wala lura ta guda mm. ban san wanda tun da dai ban iya kawo su nan ne ban san wanda zai harkar min da su daga can saudiya ya kawo min nan kwantar da hankalinka in dai wannan ne to ka kwantar da hankalinka aba boloko to ina so kaya daga can ban san akwai wani eh. yana nan in ka kare ka layin mu eh. daga layin mu in ka fice layin mu ka kare ka wani dala a nan unguwan ne unguwan mu din nan to mi suna ne bala kamilu shi zai hita min da kayan kwarai da gaskiya don Allah mu take gwada min gida ne don in ni kuɗi ni sau kaya daga saudiya A in ka sa bala kamilin na shi kenan ka ya zo eje ne ne ko kwarai da gaskiya yana abin hitar da kaya aka ce makiliyari yana yi maka sai maka ba kwantar da hankali to mu tafi kai ni gida ne to mu tafi mana to mu tafi don <laughs> Allah ba kowa ya hankuri wai yanzu ba mu kai ba a ba bolo eh? ba ga gidan ba ba ga gidan sa ba din nan gidan ga nan ne gidansa nan a gidan bala kamilu gidan bala kamilu shin ke tabbatar da in sauka da saudiya na eheta min da su da kamin wannan karka komai ke tabbatar da cikakken ejen na ke tabbatar da ya e kiliyarin aba bolo ko to nagode <laughs> nagode gurasa keji Allah shi miki albarka <laughs> nagode kejiya to sai wata rana sai wata rana insha Allah in dai ni kudi ina almanki keji iyi. yanzu ta yanka in ga bala kamilu in jiya inda ya da gaske gurasa kai kamar yadda muka saba yin ayyukan nan muna rike shi da gaskiya da amana to ya kamata mu ci gaba da haka yawa saboda haka kun ga shine abin zai fi dacewa game da wannan harka aiki saboda kamar yadda aka saba rike aikin nan bisa amana to ya kamata a ci gaba da ainihin rike wannan aiki bisa amana yawa da ya yasa kenan naga cewar ya kamata in tara ku saboda musamman a wannan dan lokaci ana ta samun ayyuka ba dare ba rana ta yi wa wani lokaci kuma mutum ya dan yi kasala haka to haga bai kamata a ce jirgi yana sauka a ce duk da dai alhamdulillah ina da mutane waɗanda suke taimaka aiki assalamu alaikum barka da eh, nan ne ne gidan alhaji bala kamilu eh, eh, yana nan bismillah to ina yake bismillah da kaya da alhaji eh, ah, ah, ah. salamu alaikum barka dai lahiya lahiya jama'a sannun da huta sannun da huta barka dai lahiya lahiya lahiya eh, do Allah alhaji na'am abin da attahi da ni ko da yake dai baka san sunana ba eh, golobo a sunana ah, golobo sunanka eh daga tarmai nake can cikin jihar Sokoto to san da zuwa san da tarmai kake eh na dade nan gari zuwa Allah sarki na dade nan gari ai so lafiya ko lafiya lauha alhamdulillah in business zani na'am to babban business din da nika son yi zan dora sau kaya daga kasashen waje daga Saudiya na'am wajen Makka Liyar eh. Madina Jeddah da dai ko ina can haka dai ina kan wannan ƙasa kaya masu unhwani ina sayarwa amma ba ba miyagun kwayoyi ba don na ji an ce ba ku sayarwa ah, na ba ma daukan ba ma fitar da miyagun kwayoyi to shi na kaga um, yau duniya wani bai yi sai da wani na ka son um, in sau su an ce kai ka hitare wa eje kake ka zan ka kana kawo min nan ne eh, in biya ko hakika kwarai da gaske ni kan eje ne shi kwarai da gaske masha Allah to haka haka to kaji kuka na to shikenan eh na'am wato yanzu kana son zaka fara aiko da kaya din ne kenan a ban da ko ne sai na samu kuɗi na samu kuɗi za ka eh. aiko da kaya ko eh. na'am to na fahimta to yanzu da na samu kuɗi ina sau sai in faɗa maka ko eh sai ka faɗa mu kwarai da gaske to masha Allah yanzu amma kafin wannan lokaci eh in har za yi tafiya din eh ka fahimta to to ya kamata akwai namba wadda zamu baka wadda zaka ka rika ko wannan kaya da yawa to namba nan kuma ita ce bala kamilu bala kamilu wannan kaya idan ka rubuta bala kamilu a jiki eh ka auno shi daga can da insha Allah rabbi in ya sauka anan Kano zaka zo ka samu wannan kaya a hannun mu. to yanzu shi ni ɗaya na za ka fara hitan ma koko akwai wanda ka na akwai mutane da yawan gaske waɗanda suke aikuwa ni sai na ga misali ko ko jama'a waɗanda suke <laughs> aikuwa alaji ai sai an samu latsa mutanen wannan mutanen eh, da gaske akwai mutane da yawa sun karɓi kaya saboda muna da rijista mm. dukkanin kayan da ya sauka daga jidda eh. sai mu rubuta ainihin sunan da yake a jikin kayan mm. yawa idan muka rijista nan muka aje yayin da ka zo ka karɓi wannan kaya naka eh. shine za mu so ke ainihin wannan suna na kashe da ka karbo Watan mutum ya karba ko Yawwa mutum ya kashe da wani na wanga Yawwa eh wannan kagara ba keti kenan aka rubuta a jiki mm. a gani a rubuta akwati mai daurin harami Mm. yawa da atamfa a jiki gaskiya shi bai karba ba eh. yawa amma zai taho ya karba zai taho ya karba to wannan na ga kaga wannan shi kuma wannan an rubuta ma Rabi'u Madabo mm. an rubuta Rabi'u Madabo a jikin sa eh. yawa masha Allah kuma haga shi bai zo ya karba ba amma haga wanda aka zo aka karba din wanda da ka soke ya wanda aka rubuta Umar din nan ba mm. Umar Katsina a gani shi wannan ya yanzu aka cina yake kuma kun kai sai mai da kayan tahonin Kano ya ai mutanen Sokoto Kaduna Maiduguri Fataskum kai da dai sauran kowane jihohi na ƙasar nan in sun auno suna auno mana wannan kaya Allah sarki kuma wannan lamba ta mu ba ta bala kamil to insha Allah in Allah ya sani samu kuɗi ko ko jama'a tunda dai ba ki ba kuɗi ni samu kuɗi ni samu kuɗin biyan jirgi ni samu kuɗin cin abinci can ni samu kuɗin guzuri ni samu kuɗin haɗo dukiya ni sau sai ka bani lamba bala kami sai in ɗaho ka ce ka tako sai in aiko yawa sai ka aiko in ka aiko ko kana zaka nan insha Allah rabbi suna zaka nan sun zo nan sun zo nan Kano sai ka ka sale sai ka taho ka amsa amma yayin din nan da zaka zo ka amsa kar ka manta akwai kuɗi wanda ake biya na kiliyari a shin kuɗi haba alhaji in ka sauka yan hangoma daga can na'am ko da hon goma sha biyar kabbai an ka hito maka da su duk duka hon ashirin da biyar kenan kana sai shi su hon hamsin ba shi abizi ne ba ka kashe kuɗi ka samu kuɗi to wannan wani abu na to ko da ni ban samu kuɗin ba ina da ubangida yana cantar mai garin mu alhaji burkushe alhaji burkushe suna ne eh. to shi kenan canja tsakwato Allah ina in in kun ka bani adireshin ku yanzu nan wace shiya ta yawwa nan muna nan dai a takaice a nan a Kano ne nan a takaice ko a na san garin Kano yawwa to anan unguwar Kurna Tudun Fulani Kurna Tudun Fulani sai in ce ma eh, yawwa in ka bi nan Kurna Tudun Fulani ka tambayi gidan Bala Kamil za mu kuma kafin haka ma ga wannan shine kati namu to to masha Allah international air hall yawwa um, very close to the mosque me mi mosque masallaci ai da aka ce mu ki jahilci ni ban bari aka ban ne ba rubutu manya manya ah, bala kamilu eh, kuma rubutu manya manya wannan can suna da maka eh gaskiya da jikin kaya bala kamilu an ta rubutawa in an kanana eh. eh. rana tana kashewa gaskiya sai ai manya manya bala kamilu bala kamilu a ah, ni horce zan sawa duk tahin hannuna in yi hakan ga in ba yawa bala kamilu la <laughs> ina bari kaya ta bace to shi ne rubuta da dan biro mai dan cini ya bace rana take bata a sha waya sai mu ce mu halala kamar yadda dun su da ma wallahi ko banza ina jin kisa hinnan tunani ne <laughs> to sai wata rana sai wata rana to na gode na gode ta gode to jama'a sai wata rana sai wata rana to madalla ya gode ya gode to madalla Karate! Ta! Come on! Zendo! Ta! Come on! Cut! wannan sunan ta baby baby eh. to wanga ba adamsi adamsi <laughs> ke adamsi ka adamsi ta hali bai na ba shi yi mai sallar tsohon banza gaye sallawa la'ila ba gidan giya yi mai karuwa kai ka fara kai tsaya in bashi ka ce irin wannan ba yana kai yana a kai wallahi in ka so yana kashe ka <laughs> in bashi yana amsa eh. a aso lalle ku gaisa ku gaisa gaye mata ba shanu kai ma amshi kai da ababa kai da ababa ga naira goma ne ba shanu gaisa disco katin ka na <laughs> come on karate to Allah kakkuce na muku tambaya kamar dare saboda wallahi inda nika tafi a wasu wurare da yawa sai suna ba ni shawa shi wai har da nan ne irin abin nan da ni gani ce ne ana saiwa bidiyo kasar da radiyo shi su ma ne tura koko ne don na kama alamun guda waɗanda yanzu waɗanda kasusuwa na waɗanda na radiyo na to amma ni yanzu waɗanda nan da wace kala wace kala to da kada da Amerika ta wa India don kunne na bai ci sosai muna da Congo eh Mali eh India muna da Sudan hada Sudan Sudan to yanzu eh eh an ka sa wa ka bidiyo ana gani an ba zai ba wanga ba a sa shi kan ba a sa shi kan bidiyo kai gara ni dai kai kare jiyo kawai shin tsaya don Allah mallam mi a sunan wurin da hanyar da sunan wannan hanyar Ibrahim Tayo Ibrahim Tayo Ibrahim Tayo to wanda kantin wana kantin Abdurrazzaq Musa Abdurrazzaq Musa shi adda wanga kantin ya da wannan kantin to shi Abdurrazzaq Musa don mi da bayyana bidiyo tun da ko ina akwai na bidiyo muna da na bidiyo ga nan ma nan ya sanan za ka shiga ke shiga shiga ga kofa nan lalle barka da yi barka da yi barka da yi lahiya lahiya lahiya ya gida lahiya madalla daga nan ne aka yi zuwa da daga kantuna ko ina suna da kasusuwa daban-daban akwai na radiyo nan ne na gare su sai na tambaye su na bidiyo suka ce in shigo nan akwai shi kuwa nan ne yanzu waɗanda suna suna wannan duk hausa waɗanda duk hausa hausa kamar dawa dawa wannan akwai na goloko akwai na shata eh. akwai dan kwairo eh. akwai ajiro akwai falasfa har da india waɗanda duk indiya na india muna da kwai tsaya mallan tsaya ni dai ina ce ana faɗin goloko ɗin goloko kasar ɗin goloko akwai ɗin goloko to ni ko abin da asali na ni da yan goloko duk duniya can kan tun an ce kasa an ce min kasa kai a samun dai golobon ga yan galai akwai shi akwai kuwa to ha ha ha ha na ya kai fani na baka yi wannan gole gona eh ta to ga kuma alke ba kamar irin ta eh, eh, ta gole gona gole gona ah, ah, wallahi wanga wanga cha ah, wallahi wanga to shi ya kashe ni والله ما كرمانينا دمونا والله سنة الواحية اللي بقى بيانا هو الله نعم يا عندنا ممكن إن نبقى استمتع على جبهة مكة أيا كشيء ملا gaske wato lokacin da mun kai waka gigin ya u can sakwato eh. na cin kai wani da can gidan sama da wani abu mai kurtu yana yado muna yana yado muna shine kuwa ashe shi na dauka kansa ya kawo muku shine dauka haba gaske ni kwanaki na ji jiki na sama kamar an yi min kaho ashe an sace min jiki an taho da shi na kula min to ya kara gani in waka ta hito to shi na in alkaba shi bai zo ya ji mana bari in ji to waka tana hitowa Germany

lokacin da shi wannan makidin eh. mugu yadda ya biya maka eh. a to an ba shi kudin shan ruwa har yana ci amana to kaga wani bature mai dauko shekaru nan ne ya daga can daga can abin ga daga can sakwato mu hadu ba mu sani ba wanga to ya kawo shi nan to eh. to mallan ka gane nan gaba tunda in an ka kawo muku kuna sawa nan ne ko ni in ni to ina za ku samu mai mai ɗauka hoto ya ɗauko mu sai a kawo muku nan ya eh, a nan eh a muna da shi to ku aika min da shi ta in koma can sai ku inda koma can tan mai aika da shi ka eh, mi Allah mi a telefon baka da telefon kai minista mi a haka nan kai ba ba ni kake ba kai dauka dumi na magana tunda kaga dai na iya waka ko ta yi kyau ko to sai ku dauka ku aika mana da mai daukan magana din sai mu yi muku waka makka da madina tunda mu yi waka kano ko ba daga makka da madina sai kano ko ko haka yake don makka da madina ɗaya na kano ko ko akwai wani gari bayan makka da madina sai kano to to tun da an yi waƙa kano sai a yi muku ta makka da madina ta makka da madina to na gode ka ja ga ko ke ban dade da a garin yau ka zo a ana na yi wata uku garin ka. anan garin eh. ni ban ganka ba to kai ko ina kaka gani na ba sai yau da na biyo nan ba ban ganka ba a'a ba ka gani na sai na biyo ai in ba nan ba a gani na wallahi sai an ji ma ka na gode na gode na gode to madalla yawa yawa assalamu alaikum Mallam barka dai. barka dai. barka ne wallahi irin kantunan ga shawa suka bani duk inda ni zo ni gane su sai na biya barka dai. saboda akwai wani wuri can da ni zo malam ɗato su kwaya kuma bayan an ka sami hukasari ga mutum yana ta bugun mutum yana ta bugun mutum kamar ya kashe shi amma su sun ka kirbawa wai kantin wani alhaji musa mai kasan nan malam ƙato restoran ai din nan duk ɗaya ne nan ne dukkan jini alhaji musa ne na malam kato koya Allah sai to amma wallahi ni ne abin gaya ban shawa can an kasa na kokowar turawa da wani kato gudan wurin ciki wajen mutum goma ne Allah ya game wuri guda yana ta ya shakare shi ga gina yana ta bugu yana ta bugu tuma na musa sun jarabawa rasulun kenan ka faɗi ai na bidiyo ka sani na bidiyo ko bidiyo gwada shi aka yi yanzu nan duk kasa ɗin da akwai can nan ne akwai shi akwai shi anan mallama wani irin kasa zaki sai kin ɗaki kiban na wani irin zaki sai kacce ya cikin nan ne ya a'a wai ma'aikace guda ku amma dai ko wallahi eh tare muke da ita eh? nan ne tare kuke to amma can ban ga mace ba koko sai ku aka yi gwamna ne kuma can na ga wani ko halifa yake halifa ba yi yau da zan da ka taimaka mana to kai ni sunanka ni sunana tu su to ai dawa ita suna ta aisha ko amma ne ko to tsaya in tambaye ka shin da wani irin kasa da wani irin kasa kuke da shi don can na san waɗanda akwai ai duk wanda suke can nan ma akwai su daga indiya zuwa hausa zuwa kasan na rediyo na bidiyo duk akwai su tana american hausa duk wanda kake so zuwa indiya in ka zo insha Allah ba ka samu to yanzu ba ku sami ɗan kiɗin ku na rediyo jiya. lallai kam ka iya samu to sami jiya a'a ba a sama don kai ma kaɗan ko ne a hakan ko inda duniga wanda injimi ya an samu mota shi tana koko a tana tafiya sai ma to a sami injiya don dai wallahi ko can na dai ga abu ya bani shawa ni injiya Allah bari kawo ni gidanka wallahi na ji daɗin ni da saukar da ni nan ne bayan dai ga ɗaki haka ga irin wanda ban taɓa kwantawa ba can wajen mu gado da mugun taushi haka eh kuma sannan ga wani ɗaki bari in shiga in gani bari in zai takalmi na kan in shiga wani ɗaki da takalmi a to haka wani ɗakin take ya hada wani kabarin ɗaka an kai min wato in mutu ba sai an adon gaba bari to in gani in yana kamar yi cikin ɗaki in mutu shi ke nan yanzu ta na mutu ƙasa ɗaya za a sawa to na ba ne ganin ya to kana ciki ya a ganin ne ya ka bi ɗata ne ya ta hau gani me ah, kake yana Mm, ba kabarin daka na an kai nan ba in mutu shi kenan ƙasa da ya kasawa nan gidan wanka ne nan a gidan wanka eh. a ne kabari ne na a gidan wanka ne wanga eh. a gidan wanka a yi min kabari na cikin daki gidan wanka ne mm, eh. duba ga ko ina gashi na to ku dawo ruwan ba ka tanki ba ka ruwa ga tanki ba yanzu dare ne sai ya jima to ai ne na aka kone ne kabarin cikin daki ne na gidan wanka ne gidan wanka ko eh. to in an ka kawo ruwa nan nan ne ka dawa eh nan ka kan abinci na ko eh. nan ne ko eh. to madalla na gode kaji na gode ne zan tafi amma zan je gurasa wace wallahi tallahi don me za ka ci haka nemi gurasa gurasa ba budurwa ta ta ba don me da ka ci haka nemi gurasa to a aka yi don me za ni adda ba zaura ta tun cikin tun daga sakkwato muke tare da gurasa ka zaka aka ce ka nemi gurasa za a faɗa maka wani abu wallahi duk Kano daga yau da rana mai kamar ta yau in sake jin wanda ya ce gurasa ka ji ko in da ne ta ba to ka ce ka nemi gurasa kai ku nemi gurasa ni haka nan ni nika harkar banza ka ce min ka tafi ka nemi gurasa gurasa wa zaman kashin wando a bar zaman kashin wando tun da bai da umarni kashin wando ko ka je ka kwadago ko ka je ka gonaka ko ka sai da hajarka arziki na Allah na kociya ta sarkinta babu wadda ka gada kai fito ka tattaka.